Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. tara Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 26 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar kamar ta sake buɗe iyakarta da Najeriya bayan kusan shekara ɗaya da ta rufe ta. Muna tafi da rahoto na musamman. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan tsaron da kuke gani ya kamata a ɗauka ko kuma a ƙara ɗauka a jihar Zamfara don kare rayukan jama'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. ruwan sama mai ƙarfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaliyar ruwan tsunami ya afkawa wanda ya kashe mutane 429 ruwan saman ya rufe titunan hakan ya hana ma'aikatan ceton wucewa da manyan injinan aiki da kayayyakin agaji zuwa bangarorin da abin ya shafa. hakan ya sa dole mahukuntan aikawa da kayan taimako ta jiragen sama inda aka jefa kayayyakin daga jirage masu saukar angulu ana tsammanin ambaliyar ruwan tsunamin da ta auku a ranar asabar a yammacin gabar tekun java ta kudu da tekun sumatra ya faru ne sanadiyar wata girgizar ƙasa a ƙarƙashin tekun lamarin da ya biyo bayan aman wutar da dutsen anak krakatowa ya yi a mashigin sunda wannan bala'in tsinamin ya auku wannan bala'in tsunamin da ya auku ya faru ne ba tare da nuna wata alama ba inda ya yi awon gaba da gidaje da otel-otel da ke gabar tekun bayan da ɗaruruwan mutane suka mutu akalla mutane 1,500 suka samu raunuka sannan ba a san inda 150 suke ba. wani ƙaramin yaro ɗan ƙasar guatemala ya mutu a hannun jami'an tsaron iyaka amurka felipe gomez alonso ɗan shekara takwas da haihuwa ya rasu da misalin ƙarfe sha biyu na safiyar ranar kirsimeti rana ɗaya da aka yi jana'izar wata 'yar shekara bakwai a ƙauyen na guatemala wacce ita ma ta rasu a inda ake tsare da baƙin haure da suka fito daga yankin amurka ta tsakiya jami'an tsaron iyakar sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da mahaifinsa ne suka lura cewa yana nuna alamun rashin lafiya likitoci a wani asibiti na alamogoro da ke jihar new mexico sun ce filipe ya sun duba filipe inda suka ayyana mura da zazzabi a matsayin abin da ke damunsa hakan kuma ya sa suka bashi magunguna a daren ranar litinin filipe ya yi ta fama da matsalar tashin zuciya inda da ƙarshe ya yi ta amai rahotannin sun ce daga baya an mayar da yaron asibiti inda ya cika bayan sha biyun dare yau laraba rana ta biyar kenan da wasu ma'aikatan gwamnati suka kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba A jiya talata shugaban kasar Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da kasancewa a tsaye har sai an ba shi kudaden da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke kasashen waje, shugaba Trump ya ce, ba zan iya faɗa muku yaushe za a buɗe ma'aikatan gwamnatin ba zan iya cewa ba za a buɗe ba har sai an gina katanga duk da cewa babu wata hujja da ya gabatar shugaba trump ya ƙara da cewa ɗaruruwan ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da su daga zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati su ma suna so a gina katangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce an ɗage zaɓe a wasu birane uku na ƙasar har sai watan Maris ɗin baɗi, wato bayan an rantsar da sabon shugaban ƙasa. A yau Laraba hukumar zaben ƙasar ta congo ta ce ba za a yi zaɓe a birnin Beni da Batumbo da ke lardin arewacin Kibbo da kuma birnin Yombi da ke yammacin lardin Mambi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. kamar ta buɗe kan iyakarta da Najeriya a kudu maso yammacin ƙasar bayan da aka kwashe kusan shekara ɗaya yankin na rufe. Sanadiyar rikicin dakarun ƙasar na mayakan 'yan awari da ke fafutukar kafa ƙasa mai amfani da harshen Ingilishi. Sai dai yayin da wasu ke cewa matakin ya farfado da harkokin kasuwanci da suka tsaya cik bayan rufe kan iyakar, wasu kuwa cewa suke har yanzu lamarin bai sauya ba. Ga rahoton da Muhammad Hafiz Baballe ya haɗa mana. Wani babban jami'in sojan kamar kenan yake roƙon mazauna ƙauyen Ekok da ke kan iyakar kamar da Najeriya a kudu maso yammacin ƙasar, inda yake nuna musu cewa su abokanansu ne waɗanda suke ƙoƙarin kare fararen hula. Har ila yau, sojan yana faɗa mazauna yankin ne da su buɗe shagunansu domin gudanar da harkokin kasuwancinsu. yana mai kira gare su da cewa da zarar sun ga bakuwar fuska a yankin wacce bata kwanta musu ba to su yi maza maza su tuntuɓi jami'an tsaro christopher epiom mai shekaru arba'in da shida ɗan kasuwa ne da ke safara kayan abinci daga kamar zuwa najeriya wanda bayan ya sayar da kayayyakin abincinsa yakan siyo kayan motoci ya kawo kamar ya siyar a cewar epiom kasancewar dakarun na kamaru a wannan yanki ya tilasta wa mayakan 'yan awaren tserewa zuwa dazuzzukan da ke kan iyakar kasar da najeriya yana mai cewa harkokin kasuwanci sun dan farfado a 'yan makonnin nan duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada tsakanin dakarun kasar da mayakan 'yan aware Akwai lokuta da sojojin Kamaru kan je su tinkari 'yan awarin uh, lamarin da kan haddasa uh, mummunar fada tsakanin uh, bangarorin biyu wanda hakan kan haifar da mace-mace da jin raunuka a fagen daga. Matasa an ba kan tsire mu a hanya. Akwai kuma lokuta da zaka ga cewa ko dakarun Kamaru ma ba sa iya raka ayarin motocin zuwa kan iyakar Najeriya. Idan an ce an ba, Ambazonia kenan a takaice shine kuma yankin da ke amfani da harshen ingilishi wanda 'yan aware ke ikirarin ya balle daga ƙasar ta kamaru sai dai a nasa ra'ayin kilistus dunganga wanda shi ma ɗan kasuwa ne har yanzu harkokin kasuwanci ba sa gudana yadda ya kamata duk da cewa an buɗe kan iyakar ƙasar ta kamaru domin har yanzu 'yan kasuwa ba su da kwanciyar hankalin cewa rikicin ya zo ƙarshe. Kashi 80 na shinkafar da muke amfani da ita shigowa ake yi da ita akwai hadarin gaske. Idan ɗan kasuwa ya ɗebo shinkafa ya kamo hanya bayan ya san cewa akwai matsala. Kai ko masara ko mai ko sukari kusan dukkan kayayyakin masarufi ma babu ɗan kasuwar da zai yi kasadar shigowa da su nan yankin. a lokacin da kamaru ta kaddamar da yakin kakkaɓe mayakan 'yan awarin a watan nuwamban bara ta yi ikirarin cewa wasu 'yan bindiga na shiga ƙasar ta kamaru suka yi hare-hare a yankunan da ke kan iyaka sai su tsere najeriya amma hukumomin najeriya sun musanta wannan ikirari na kamaru sai dai duk da haka a cewar gwamnan yankin kudu maso yammacin ƙasar ta kamaru bernard okalia bilai haɗakar da sojojin kamaru da takwarorinsu na najeriya ke yi na taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya kuma hakan ya sa harkokin kasuwancin sun fara farfaɗowa amma ya ce mutane da suka zaɓi su tsere wa dakarun kamaru da na mayakan 'yan awaran su kwanda sanin cewa dakarun kamaru abokanansu ne wajen tabbatar da zaman lafiya a yankunansu. L'armée accompagne, nous accompagne Mutane sun farga cewa sojojin Kamaru na taimakawa fararen hula ne domin su rika gudanar da harkokinsu na yau da kullum cikin kwanciyar hankali. Wannan haɗin kan ne kaɗai zai iya sa harkokin yau da kullum su dawo. Muna roƙonku da ku garzayo ku faɗa mana duk irin barazana da kuka hango kusan cewa muna zaman ku ne. Tun dai a watan Janairu harkokin kasuwanci tsakanin najeriya da kamaru suka tsaya cik a wannan yanki bayan da kamaru ta rufe kan iyakarta domin ta dakila ayyukan masu kai hare-hare a yankunanta da ke tserewa zuwa najeriya wannan lamari ya kasar hanyoyin shigar kudaden al'ummomin da ke ƙauyen ekok mai iyaka da najeriya domin rayuwarsu ta dogara ne kacokan kan kasuwanci da najeriya da kamar ke yi a kan iyakokin a shekarar 2017 ne rikicin 'yan awaren kamar ya yi kamari bayan da dakarun kasar suka kaddamar da farmaki akan masu zanga-zanga a bangaren masu amfani da harshen ingilishi wanda suke kukan bangaren da ke amfani da harshen faransanci mai rinjaye na tauye musu haƙƙi wasu shugabannin siyasa a ƙasar ta kamaru sun ba shugaba paul biya shawara da yi zaman tattaunawa da bangaren na 'yan aware amma shugaba biya wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkar kasar ya ki amincewa da wannan shawara. a gaida muhammad hafiz baballe Tuma sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan tsaron da kuke gani ya kamata a ɗauka ko kuma a ci gaba da ɗauka a jihar Zamfara don kare rayukan jama'a idan aka yi la'akari da rikicin da ya faru ko ko rayukan da aka yi hasara a ƙarshen makon da ya gabata. Amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. Ya ya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana Kana magana da Alhaji Dauda kira ni daga Sabon Lige to Alhaji Dauda muna jan ka ah, wani kuka tattauna yau mm. domin yanzu ne na kama ku To dama muna son mu ji ne kamar waɗanne irin matakan tsaro ne kake gani ya kamata a ɗauka a kan jihar Zamfara abubuwan da ke faruwa don kare rayukan jama'a. Abin da ya kamata a ɗauka a ɗauka a jihar Zamfara. Mm. Abin da an taɓa yi a jihar Talato. An yi nasara shi ne ya kamata a yi a Zamfara. Kamar wani abu kenan. nan Ka ce me Malam Alhaji Dauda. Na ce a sauke gonar Zamfara. a nada kantoma mulkin soja domin an taba a filato mun ga amfani ta hmm. saboda mene ana rabu da tsari mulki ana rabu da kare halkin bin adama sannan ana cuci mutane a zamfara to mun gode alhaji dauda da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je sokoto ah, Assalamu alaikum haji maryam dauda ina wuni na wuni lafiya ina gajiya malami daga sokoto da wa nake magana ne To kina tare da Usman Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto nigeria. To Mallam Usman muna jan ka menene ra'ayinka? To wani abin da na ga dacewa jihar Zamfaran nan shine da kyau ake shi shugaban kasar Najeriya ɗauki matakai guda biyu. Na ɗaya dai bai yiwa ake ministan tsaro dan jihar na kuma wannan abin na faruwa. Ya gaggautar da sauke wannan ministan tsaron haka kuma ya ɗauki matakai kan so ana zargin shi gwamna kamar da sako-sako na mm. da kyau a ce ya naɗa mu ko kuma a ce wakili a jihar domin a bincika a gane inda matsalolin take na biyu kuma ya da kyau a ce su kansu a 'yan a 'yan jihar zamfara sai sun ɗauki matakai na ganin cewa sun ɗauki duk waɗannan matakai na kai report ko kuma da abin da ke ba mamaki mm. a ana zargin cewa a kogo a jiragen yaki da aka kai amma shi gwamnan zamfara bai iya ba da command na akai abin sai an kira daga abuja an kai wannan a sannan a kai wannan farmakin saboda haka bai da amfani irin waɗannan abubuwan da kyau a ce gaskiya akwai lauje cikin naɗi akan abin da ke faruwa a zamfara yan zaka bayan an kashe su kuma lokacin da su da na'izar ga mm. sai ga an iska musu su ma ana kashe su ke ga jami'an tsaron su kansu akwai lauje cikin naɗi a ɗauki mu ga ah, matakan sauya majami'an tsaron da ke zamfara ah, ma'aikatan su domin a kai wasu sababbi domin a ga cewa an gudu shari'an tsayar tare fatar mu Allah kawo mana zaman lafiya a Najeriya gaba ki daya. Amma amma Malam Usman A. Bello mun gode da ra'ayin kai yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya kalau nake to gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan jiha ta Zamfara na farko tun ga ministan tsaro dai kan Zamfara ne na farko kenan na biyun su kuma shi kanshi gwamnan jihar Zamfara ya yi ikirarin cewa shi fa wannan tsaro ya fi karfin shi a wannan jiha to wai shugaban ƙasa ne yake jira da wannan shi gwamna a jiha ai ya kamata wannan gwamna tuni ma a cire shi a kawo kantoma na soja a sa domin a shigar da sojoji wannan jiha amma ba daidai ba ne a ce a kullum a kashe mutum sama da hamsin talatin ɗari a ba ran talaka ai ba fa ba ba ne ya kamata a ce shugaban ƙasa tuntuni ya ɗauki action akan wannan gwamna tun da ya fito ya ce ba zai iya yin tsaro a jihar Zamfara ba to me ake jira da shi nan ne dalilin za a bar wannan gwamna ya ta kashe mutane a yi ta zalunta al'umma a jiha ai wannan ba daidai ba ne ya kamata a ce gwamnati ta lura ba da wannan al'amari ba wannan To Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Filato. Kuna magana da Kuriya Baso daga Filato a fanshin Lakal Gafu. To muna jan ka. Eh, ranke dare ni abin da na duba a kan wannan rikice na zamfara da har da na Najeriya gaba ko? Eh. Ah, Eh, mahukunta suna gazawa a cikin abubuwan da suke yi da kuma eh, jama'an tsaron da ya kyautu su yi yakin wannan mungayen mutanen mm. suna yakin da baki suna tana yaki da abokin gaban ka kai ne a rediyo kai ne a can kai ne a can yaya shi bare zai dauko wani hanyar da zai boye maka ko ya kauce maka ko kuma ya yake ka ta wani gefe daban ba mm. a dan kuma a cikin zamfara ya kyautu a duba daga abin da ya kama daga jami'an tsaro zuwa gwamno zuwa kowane mutum kowane dattijon da ya san shi dattijo ne a zamfara. Eh. ya kyautu su tashi a gwamnati ta tashi da kafanta ta yi bincike sosai akwai wani abin da yana tafiya wanda baya da kyau wannan asarar rayuka ya ishe mu yan uwanmu ne to mun gode na jihar plateau yanzu kuma bari mu je katsina salamu alaikum da wa muke magana daga katsina hello da wa muke magana Ismail, Ismail Yusuf. To Malam Ismail muna jan ka. Hello? Hello Malam Ismail muna jan ka. Hello? Hello? To Malam Ismail ina ga kai baka jin amma mu muna jan ka yanzu dai bari mu je birnin Jos a jihar Plateau kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana? kuna magana da baban kwaska ne daga namu karaman hukumar kwamfan jihar plateau nigeria to muna jan ka wannan maganan da ake yi mai laifin gwamna gun shi ministan tsaro na nigeria mm. da dan ali ba dan zamfara ba ne ba zai gaya ma shugaban kasa wannan abin da ke faruwa don a ɗauki mataki a kansu ba ana gane sun gwamna gwamna na da polis ne ko kuwa yana da soja mutane mm. su ka faɗi gaskiya kira su da siyasa su sa cin abin in nuru dan aji mun kan tsoro shi ya kamata ya sami shugaban kasa mishi bayani ya samu hukumomin tsaro saboda a dakile wannan abin ina fata Allah sa a tashi lafiya to amma mun gode da ka yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna to assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna to kana magana kina magana da Abdulkadir dage Kauru lokal gannan Kaduna state to mallam Abdulkadir muna jan ka To wata ko gaskiya ni abin da nake gani. Mm. Domin Allah wannan wata ko gwamnati gaskiya tana saku-saku da wannan abin saku-sakun da take kuma shine. ya za a a ce wai za a ɗauki matakai akan yan ta'adda kuma kullum ana fitowa a jarida da gidan rediyo ana faɗa masu mm. za a yi masu kaza za a yi masu kaza to wannan abun ai bai kamata ba gwamnati idan za ta ɗauki mataki ai ba wani tsaro kawai kai tsaye su je su kai farmaki ba tare da an faɗa ma duniya ba na gode kwarai suna na abdulkadir kadajan kauru kaduna state To mu ma mun gode Malam Abdulkadir da ra'ayinka kuma lokaci ma dai ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji labaran wasanni ga wannan saƙon. Masu mu albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Ba san yi ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal, kabal, kabal, akwai kabal, kabal. Wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan ranka da me za ka ce kanshi? shi. Har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta wannan ya nuna demokaradiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗi abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni yi su faɗi abu ɗaya. Mai magana a Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika. to me zan je ma in yi amerika ne to sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar 1 ga watan janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryenmu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari wannan haka yake masu sauraro kada ku bari a baku labari To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Yau a filin kwallon kafar zamu soma da labarin Abdulkarim Gurusa ne masani na kabli da bali na kwallon kafa wadda kuma shine ya kafa kungiyar Kin Faisal Babies inda yake nanata cewar borisa shine ya yi takara na shugabancin hukumar kwallon kafar kasar ghana GFA a sabuwar shekara yayin da kwamitin nan na daidaita sha'anin kwallon kafar kasar ta kammala aikinta shahararren na masanin kwallon kafan wadda kuma ke yawan magana akan abubuwa da dama ya faɗa cewar yanzu dai burinsa shine ya ɗare bisa shugabancin hukumar kwallon Kafar kasar ghana a sabuwar shekara kungiyar kwallon kafar kasar ghana wato black meteors ta samu shiga zagaye na gaba na wasannin samun cancantar shiga gasar cin na afirka na matasa kasar da shekaru 22 bayan da kasar togo ta lallasa ta da ci daya mai ban haushi a lome a ranar asabar a zagaye na biyu na karawarsu kasar ghana dai ta samu izawa gaba da yawan goluka biyar da biyu yanzu dai za ta kara ne da kasar gabon a zagayen karshe na karawarsu kan a samu shiga gasar na cin kofin na shekara ta 2019 kungiyar kumasi asan tikotoko da porcupine warriors ta samu galaba a kan takwaranta da kasar kenya da ci biyu da daya kungiyar kwallon kafan nan mai suna kuma si asan tikotoko da ake walakabi da porcupine warriors ta yi galaba a kan takwaranta daga kasar kenya kario bangi Golden Sharks da ci biyu da ɗaya a Baba Yara Sports Stadium a ranar Asabar abinda ya kawo mataki zuwa ga rukuni na gaba na gasar hukumar kwallon kafar Afirka wato kafa a takaice. A jerin sunayen uh, shahararru ko kuma kwararrun 'yan kwallon kafa ɗari na duniya na shekara ta 2018 babu sunan ɗan gana ko ɗaya kuma a Afirka mutum hudu ne kawai a cikin jerin sunayen 'yan kwallon na shekarar da sun ka hada da ɗan kasar masar muhammad sala da dan senegal sadio mane da khalidu kulbali da kuma dan kasar gabon per emerick shahararren dan wasan nan andrew dede ayu da ke yi wa Fenerbahce wasa daga dukan alamu bayan da shi da aka yi a matsayin rance zai zamanto na dindindin bayan da manajan swansea city graham potter shine ya faɗi haka daidai ayu wadda shine mukaddashin kaftin ɗin ghana an yi transparency ne zuwa da yellow canaries a watan yuli bayan ya da ya koma rukuni na biyu tare da klubinsa a ainihin wasan premier league a kakan da ta gabata da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanan Lamuk Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Rasha ta jinjina rahotannin da suka nuna cewa Amurka na shirin janye dakarunta daga Afghanistan, inda ta kwatanta lamarin a matsayin abu mafi dacewa. sai dai ta nuna shakku kan ko hukumomin a washington sun himmatu wajen aiwatar da wannan mataki na janye sojojin a yau laraba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakharova ta faɗa manema labarai cewa janyewar dakarun amurka daga kasar zai taimaka wajen farfaɗo da yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen yaƙi da gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka da mayakan Taliban. A makon da ya gabata, kafafen yada labarai suka rawaito. Jami'ai a Washington suna cewa shugaba Donald Trump ya ba da umarni a janye dakarun kasar dubu bakwai daga cikin dakaru dubu goma sha hudu da ke kasar ta Afghanistan. Ruwan sama mai ƙarfin gaske na kawo cikas wajen gudanar da ayyukan agaji ga al'ummomin yankin yammacin tsibirin da bala'in ambaruwar ruwa tsunami ya afka. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Malam Suleiman Tarawali ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.